الشيطان الرجيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم قال الشيخ حليل بن إسحاق رحمه الله تعالى وأعتبر ma المفاهيم مفهوم الشرط فقط وأعتبر ina kula min al-mafahimi daga mafhumai ina kula da mafhuma sharɗi mafhumi na sharɗi fakashi kadai al-mafahimu jam'u mafhumin al-mafahimu abinda ake kira mafahimu watan ababen fahimta jam'u mafhumin jam'i na na mafhumi abin fahimta daya wa huwa ma dalla alaihi lafzu la fi mahallin nutqi abinda ake kira mafhumi ma dalla alaihi lafzu abinda lafzi ke nuni akai ne la fi mahallin nutqi amma ba wurin huruci ba abinda abinda wurin huruci ke gudi shi aka ce manduki manduki ma dalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi shi ko mafumi ma dalla alaihi labdu la fi mahallin nuduki a ay lam yadur alaihi biman dukihi wa huwa ismani shi mafumi kashi biyu na mafhumu muwafaqatin akwai mafhumi na muwafaqa wanda ya kasance ke dacewa wa mafhumu muhalafatin akwai mafhumu muhalafatin wanda ya kasance da hukuncin mafhumi da hukuncin manduke sun bambanta wa mafhumul muwafaqati mafhumul muwafaqatin wa huwa abinda ashi wa mafhumu muwafaqatin an yakuna hukumar mafhumi an yakuna al-mafhumu musa muwafiqan li hukmi al-manduki an yakuna al-mafhumu muwafiqan li hukmi al-manduki shi aka ce mafhumu muwafaqatin an yakuna al-mafhumu mafhumi shi kasance muwafiqan ya dace li hukmi al-manduki ga hukumci na ainihin abinda aka abinda aka yi magana akai ne ko abin da an kai hurci a kai ne wa huwa qismani shi mafhumin wafaqatin ya kasu kashi biyu fa hawal hidabi akwai wanda an mahi bayyanar da hukunci wala hanul hidabi akwai kuma bayani akan ma'ana hukunci fa fa hawal hidabi wanda ake kira fa hawal hidabi an yakuna al mafhumu mafhumi shi kasance a bil hukumi min al manduki shi kasance shi mafhumi ya hicincinta da hukunci akan manduki ka ta harimi darbir walidaini tamka haramcin bugun uwa da uba addalu alaihi nazaran lil ma'ana qawluhu ta'ala fala taqul lahum ma'ufin addalu alaihi abinda ke gudi ne qawluhu ta'ala zance ne ta'ala haka. fala taqul lahum ma'ufin kada ku ce uwa da ubatir. ashe kenan an ka ce kada a ce uwa da ubatir? wata ashe kenan kaga nanan ga ka ta tahrim da walidaini tamka harancin bugun uwa da uba addalu alaihi abinda ke gudun wannan qauluhu ta'ala zance na ta'ala da haka wala taqullahu ma uffin kada ku ce ma uwa da uba tir ashe an ka ce kada a ce musu tir da dake nan balle bugu wa huwa aula wa huwa aula bit tahrimi wa huwa aula wa dan shi an mahicincinta bit tahrimi ko wa huwa aula shine mahicincinta min tahrimi ta'fifi daga haramci na cewa tir alman duki dihi wanda an kai hurci da shi ashe kenan kaga yau abinda an man duki nan ga fala kullahu ma ufin abinda an mafumi wanda ake cikin nan ga watan shine bugu la'anna darba saboda bugu ashaddu minhu ya hi tsanani daga cewa tir ashaddu minhu ya hi tsanani daga gare shi min a fil izati wal uquqi ashaddu minhu ya hi tsanani daga gare shi fil izati wal uquqi da cutarwa sannan kuma saba ma iyaye ashe kenan kaga nan ga an kadiba man duki watan ne ce musu tir shine ta afifi abinda an mafhumi nan ga shine adarbu to adarbu ashaddu min hufil izayat wal hukuki wala hanul hidabi sai lahanul hidabi wa huwa abinda ake ce malahanul hidabi an yakuna al mafhumu mafhumin shi kasance musawiyan lil manduki ya dace da manduki ga hukunci da mafhumi da manduki dukkaninsu hukuncin su guda me an misali nan ga ka ta harimi ihraqi malil yatimi tamka haramcin kona dukiyar marayi addalu alaihi nazarar lil ma'ana qawluhu ta'ala innal ladhina